وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na asabar yau sha uku ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 kuma shi daidai da sha takwas ga watan biyar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin surati taha inda muka kwana a kan ayata 95 idan za mu tashi yau insha kuma kamar yadda kuka gani a wannan rana mun samu ziyarar ɗaya daga cikin manyan malumanmu na wannan ƙasa kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke jagorori a tafiyar karantarwa ta sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama da tarbiyyar al'umma shi ne a sheikh abdullahab abdullah imamu ahalis sunnatu wal jama'a ya taso tare da wasu daga cikin almajiranmu waɗanda suka rako shi akwai malam muhammad nur liman akwai malam yasir ramadan da kuma malam adam wanda suke tare da shi <clears throat> a wannan lokaci kuma kamar yadda ku sani duk shekara baya ƙasa a gwiwa yakan taso duk zafin ranar nan haka ke tahowa don ya kawo mana ziyara a wannan majalisi ya ƙarfafi mu sannan kuma mu je wasu kalmomi daga bakinsa waɗanda su ma za su ƙara mana ƙaimi su ƙara ƙarfafa mu akan wannan wato tafarki da kuma wannan hanya da muke kai mala abdulwahab ina gaba ba bako bane baya bukatar dogon tarifi dukkan kunan ba wanda bai san shi ba kuma sa fuskar ilmantarwa da tarbiyyar al'umma wani abu ne wanda yake zahiri kowa ya san da shi za ka za mu yi karatu muka zo ƙarshe za mu ba shi dama <clears throat> kamar yadda ya saba mu saurari gwalagwalan maganganunsa wanda muke fatan insha Allah za su yi mana amfani a rayuwarmu ta duniya da lahira bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kala annabi Musa ya ce, Fama khatbuka ya, samiri, menene lamarinka ya kai samiri? Kala samiri ya ce, Basurtu bi malam ya surobe, na ga abin da ba su gani ba ne, faƙabattu ƙabdatan min afarin Rasul, sai na damki damka daga gurbin sawun dokin manzan wato jibrilu fanabastuha sai na watsa ta akan wannan dan maraki wa kazalika sawwalat ni nafsi hakanan kamar haka ne kawai raina ya kawata mu annabi Musa alaihi salam kamar da muka gani muka jijiya ya gama fuskantar dan uwansa Haruna ya kuma zarge shi a kan abin da ya bari ya faru kuma bai kai masa labarin abin da ya gudana ba na bautar ɗan maraki a cikin mutanensa wanda wannan ta sa annabi Musa a.s. ya fusata ya fuskanci ɗan uwansa da magana mai kaushi ma aka Allah ne ma mala'aka idh ra'aytahum zallo Allah tattabi'ani afa ta amri me ya hana lokacin da kaga sun bata ba za ka biyo bayana ba shin ka saba wa umarni na ne ya kama kan dan uwansa fa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay ya kama kan dan uwansa da gemun sa yana ja yana masa fada wanda annabi harun alaihi salam anan ya shi zuciyarsa yana masa cewa yayi iya bakin kokarin sa amma ya ji tsoron kada ya ce ya rarraba masa kan banu isra'ila ni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'ila wa lam tarqub qawli na gudun kada ka ce na rarraba kan banu isra'ila kuma ban ji maganar ka ba ce kuma ya gaya masa cewa mutanen nan sun rena masa wa sun rena shi kwarai da gaske shi kansa iris ya hana su kashe shi innal qauma sadafuni wa kadu wa kadu yaqtulunani to annabi Musa alaihi salam ya karbi uzurin dan uwansa ya yi musu addu'a a rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur ya yayi musu addu'a ya roki Allah subhanahu wataala ya gafarta masa ya gafarta wa dan uwansa ya kuma shigar da su cikin rahamarsa domin shine mafi jinkan masu jinkai to bayan ya gama da annabi harun alaihi salam ya fahimci yadda al'amarin yake sai kuma ya juyo wajen shi wannan mutum da ya kitsa wannan aika-aika wanda shi ne duk ya yi sanadin abin da ya faru ya faru shine as-samiri kala annabi Musa ce fa ma khatbuka ya samiri menene labarinka ko kuma menene me kake nema wani abu ne yasa ka kai abin da ka yi? yana so ya ji daga wajensa kuma ya faɗa da bakinsa domin ana cewa al'itirafu sayyidul adilla mutum mai laifi a titsiye shi a yi masa tambayoyi shi da kansa ya ansa laifinsa saboda haka dukkan wani hukuncin da zai biyo baya ba za a ga cewa an zalunce shi ba ko an masa hukunci ba tare da an yi bincike ba da haka annabi musa alaihissalam duk da gashi ya ji abin da ya faru daga ɗan uwansa haruna <clears throat> sai da ya sake tambayar shi wannan mutum samiri wanda yake tambaya cewa ya ji ina cewa samiri samiri samiri bace musa samiri ba kuma ya ji wasu sukan faɗi cewa musa samiri da cewa akwai musa annabi da kuma musa samiri amma shi tun da na fara tafsirin ayoyin bai ji na ƙara masa sunan musa ba to tambayar tashi a mahallinta take <clears throat> na takaita akan abin da alkur'ani ya takaita ƙur'ani ya faɗi ya faɗe shi a ƙisar a gurare daban daban amma duk da samiri haka aka faɗe <clears throat> aka kira shi ba a jingina masa sunan musa ba duk da cewa akwai kisoshi da aka yi ta bayarwa dangane da shi wani asamiri a daga ciki akwai waɗanda suka faɗi wannan sunan kamar ƙurɗubi ya kawo cikin tafsirinsa ya kawo wannan eh, cewa sunansa musa ibn zafar kuma yana daga cikin wata ƙabila daga cikin ƙabilun masar masu bautar ɗan maraƙi to babu wani abu da ya tabbata ingantacce da yake nuna sunansa akwai kisoshi da dama da ake ta faɗa dangane da shi wajen tasowarsa da yadda girma ya samu tarbiyya jibril ya tarbiye shi da sauransu kamar da za mu ishara zuwa ga wannan to amma kasancewa wani abu ne da ya tabbata kuma ba da wani tasiri wajen fahimtar kisar ko ka ji cewa sunan shi musa ko ba musa ba duk bai da wani tasiri mun dai magana akan kalmar as sabiri din da shin suna ne nisba ce menene duk wanda mun yi magana ta baya saboda kalmar haka ta zuwa cikin alqur'ani amma babu maganar sunan nasa dan ka kira shi Musa Samiri ko ka kira shi da wannan ba kissar dai tana nan wani mutum ne dai daga cikin mutanen da yake tare da Annabi Musa alaihi salam <coughs> kuma ya kera dan maraki ya jawo banu isra'ila zuwa ga bautarsa to annabi musa alaihi salam ya kirawo shi ya tambaye shi don ya ji menene ya sa shi ya wannan dalilin yi masa tambaya ba dan bai yarda da cewa yayi ta'adi ba tunda tun a farko allah subhanahu wataala ya gaya masa tun kafin ma ya zo ma ajalaka an kawo mika ya musa qalahum ulai ala afari fa ajiltu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri haka Allah ya riga ya ga masa cewa samiri yayi yayi ya batar da mutanansa sannan kuma da ya dawo ya tambaye mutanansa su ma sun gaya masa mun karanta a baya walakin na humilna auzaran min zinatil qaumi fa qadhafnaha wa kadhalika alqa samiri fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar qal fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasi sau haka su ma sun gaya masa cewa samiri ɗin shi ya yi abin da ya yi amma duk wannan ba zai hana ya tambaye shi ba ya ji daga bakinsa domin ana cewa al'itirafu sayyidul adilla wannan kuma ita ce ɗabi'a ta ta tsari na musulunci ko da an cewa wani ya yi abu kaza to ba laifi a tambaye shi Allah subhanahu wataala ya tambayi iblis lokacin da ya wa annabi adam sujjada Allah ya san me yasa ya ki amma sai da ce ma mana haka Allah tasjuda idh amartuk qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin sai da ya faɗa da sa duk da Allah ya san me yayi a ransa ya san me yayi dalili amma duk haka sai da ya tambaye shi me yasa me yasa kai kaza to haka ake so ko da wani abu kaji ko ana tuhumar wani ba a yanke hukunci ba tare da an saurari an saurari shi bangaren wanda ake tuhuma ba koda ko ana da wasu shaidu masu karfi matukar dai gashi to dole a ba shi damar kare kansa zai iya kare kansa ba zai iya kare kansa ba wani abu ne daban saboda haka ya tambaye shi ma khatbuka ya samiri me ya labar me ya sha'aninka al-khatbu shine at-talab yani ma za ta tulub ya samiri kamar me kake nema ce al-khatbu daga naka samu al-khitba neman aure yani ma za ta tulub ko kuma al-khatbu ash-sha'nul kabir wani babban al'amari ce me babban al'amarin fa ma khatbukum ayyuhal mursalun ce menene lamarin babban lamarin da ke tafi da ku ya ku waɗannan manzanni ko kuma al khatbu yana zuwa bi ma'anar musiba coci irin musiba ce wannan taka ya kai samiri da har ka je ka jefa mutane na cikin abin da ka jefa su ciki ka jawo musu irin wannan bala'i to shine anan <clears throat> shi samiri ya magantu yace basurtu bima lam yabsuru bih na ga abin da ba su gani ba ne wani albasar zama daga albasar ne na gani na ga abin da ba su gani ba ne ko kuma ya zama daga basira ne wato na fahimto abin da ba su fahimce shi ba ne na san abin da ba su sani ba ne zama albasar anan bi ma'anar basira wadda ila sabi da rabbika bil hikimati wal ma'u'izatil قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة أي على علم على فهم إنا kiran mutane bisa basira wato bisa fahimta bisa ilimi to saboda haka yake cewa na hango abinda basu hango ba na ga abinda basu gani ba na san abinda basu sani ba faqabattu qabdatan min athari rasul sai na dam sai na damki damka wato cikin tafin hannu min athari rasul daga ƙasar gurbin kofatan dokin wannan manzan rasul wannan manzan shine malaman tafsiri suke cewa shine jibrilu alaihi salam wanda Allah subhanahu wataala ya aiko shi ya jagoranci halaka fir'auna haka yana kan dokinsa inda dokin kofatan dokin ya taka to ko me a gurin sai in in a busasshiyar ciyayi ne sai a ga sun yi rai to sai ya kula da wannan saboda haka da ya zo sai ya kwashi damka ɗaya na ƙasar wannan gurin bayan shi ko bayan shi shi wannan doki ya ɓace don al'asar shi ne gurbin taku inda wani ya taka cikin rairayi ko cikin ƙasa to inda sawon abin ɗinsa zai fito shi ake kira asar kamar yadda a can baya ke ce hum ulai ala athari ala athari ma'ana suna bin na suna nan suna bin inda duk na taka suna tafi ana suna dab da su karaso ba ba ba tazara tsakanina da su shine ma'anar hum ulai ala athari to nan ma al athar yana nufin inda duk ya taka gurbin sawon sa to ni kuma anan na bi wato damka damka ta ƙasa wato cikin tafin hannu na ƙasa faqadhaftuha sai na watsa ta wannan kasar sai na watsa ta akan wannan ɗan marakin da na kera shikenan sai ya kama kuka kamar irin yadda dan maraki mai rai yake yi saboda yana gunji kamar yadda yake gunji <clears throat> wannan fassarar ta cewa qabdatan min asarin rasul ana nufin ya jabki ƙasa daga sawun gurbin kofatan kofatan mala'ika jibril an same ta daga abdullahi dan abbas da kuma wasu tabi'ai kamar Katada ibnu da amatus sadusi kamar asuddi da wasu daban-daban daga cikin magabata sun ambaci wannan fassarar kuma ita ce fassarar da ammatul mufassirin al a cikin littafinsa al ko kuma al littafin tafsirinsa ya jingina wannan fassarar zuwa ga gaba ɗayan malaman fassara a ciki yake cewa a cikin littafinsa al-basit fi tafsir tafsir al-basit yake cewa qala ibn abbas wa jami'ul mufassirin yuridu athara faras faras jibril wato yana nufin gurbin sawun kofatan dokin jibrilu ce wannan ita ce fassarar da aka samu daga abdullahi dan abbas da kuma ilahirin malaman tafsiri wannan alwahidi abinda yake faɗa kenan fakhruddin razi mafatihul ghaib shi ma magana da yake idan illa iyaka shi ce ammatul mafi yawancin malaman tafsiri sun ce almuradu bin rasul jibrilu alaihi salam ar-rasulu da aka fara a cikin wannan aya ana nufin jibrilu atharuhu kuma atharur rasul din kuma ana nufin mawdi'u hafiri dabbatihi wato wurin sawun ah, abin nan ko fatan dabbarsa ita shine dokin sa to haka nan al'alusi a cikin tafsirin saruhul ma'ani shi ma abinda ya hikaito kenan daga da fassara wannan gabar cewa wannan tafsirin shine tafsirin da aka samu anis sahabati wat tabi'ina radiyallahu anhum wa tabi'ahum jullu ajillatul mufassiri wanda ita ce kalmar al'alusi mai ruhul ma'ani yake cewa wannan tafsirin shine tafsirin yawancin shine tafsirin da aka samu daga sahabbai da tabi'ai radiyallahu anhu da kuma <clears throat> shine abinda yawancin manyan mazun tafsiri suka tafi a kansa ibn kathir tafsirinsa da yazo daidai gaban wannan yake cewa shi samiri ya ɗauki abinda su banu isra'ila suka aro na kayan ado da yake hannunsu ya karɓa daga hannunsu ya kera shi ya zama dan maraki sauraka ya kuma kwashi damkar ƙasa daga sawun kofatan dokin jibril alisalam ya zuba ma wannan wannan abin da ya ƙera na kayan ado na dan maraki yake cewa kana akhadha min athari faras jibril hina ra'ahu yawma aghraqa Allahu fir'auna ala Shi shine lokacin da ya ganshi ranar da da fir'auna da Allah ya halaka fir'auna a hannunsa falamma alqaha fihi khara kama yakhuru al-ijlu al-haqiqi yayin da ya watsa wannan kasa a jikin wannan dan maraki da ya kera sai ya rika kuka kamar yadda dan maraki na gaske yake yi wannan shine shi ma abinda ibnu kathir ya itimadi a kansa a tafsirinsa <coughs> <coughs> wannan kuma shine abinda ya ya fi kusa da <clears throat> da hakika akwai kisa da ake cewa shi musa shi wannan asamiri din jibril shi ya rene shi shi ya dauke shi daga gidan fir'auna fir'auna na neman ya kashe shi tun yana dan karami sai ya dauke shi kan shi wani kogo ya aje shi yana ya kama hannunsa ya sa masa a baki sai yake tsotsar zuma da nono daga daga yan yatsunsa har ya girma to kullun yana zuwa masa har ya fahi har ya gane jibrilu to wannan wannan kissa ce da ba ta da wani asali za a ce wai fir'auna annabi fir'auna fir'auna ne ya rene shi shi ko wani jibrilu ne ya rene shi suna suna fadar irin wannan amma ba shi da wani ba shi da wani asali ba shi da wani abin nan wannan tafsirin da ya fi shahara kenan akwai tafsirin da wasu suka yi wa <clears throat> ayar cewa ar-rasul a cikin wannan ayar ana nufin shi kansa annabi Musa alayhi alaihissalam shi kansa Musa alayhi alaihissalam faqabattu qabdatan min athar ar-rasul yana nufin ya dan jimki ya dan samu wani rabo daga <clears throat> koyarwar annabi annabi Musa alayhi alaihissalam wato ya san wani abu na shari'ar annabi Musa alayhi alaihissalam amma bai yi zurfi a ciki ba fa nabathuha daga baya yi watsi da ita bayan ya gano cewa bata ce saboda haka ya gano bautar da mariki ce gaskiya sai ya bi ta saboda haka kaga sun fasa ar-rasul anan da cewa ar-rasul ana nufin shi <clears throat> shi annabi Musa din alaihi salam dan suna cewa ba a san a alkur'ani ka kirawo mala'ika jibril kawai da ar-rasul ba da alif da lam rasul a cikin wannan siyaki zai ita alƙawar rasulin karim rasulin karim da wasu amma an rasul ce babu irin wannan ba a san ana kiran shi haka ba kuma suka ce abinda shi al'abin nan a ƙabattu ƙabda min asar asar ɗin yana nufin abinda ya samu kamar yake cewa fulan ala asari fulan wane yana bin wane wato abinda ya samu na koyarwar annabi Musa alaihissalam da abinda ya fahimta na shari'arsa da abinda ya fahimta na addininsa alqabda kuma ana nufin annasibul qalil wato ya dan samu rabo ya dan samu kaso kadan bai yi zurfi ba a cikin wannan fa nabaztuha eh, fa tarahtuha shi yayi watsi da ita daga baya yayi watsi da wannan shine dalilin da yasa ya ga gare koma bautar dan maraki cici gaskiya ce fa kadhalika wa kadhalika sawalat li nafsi kamar haka ne kawai raina ya kawata mu to sun fassara ayar da haka akwai abu muslimul asbaha asbahani ne farkon wanda aka samu yi wannan tafsirin kuma aka samu wasu sun goyi goyi bayansa kamar razi duk da cewa gashi ya ce ammatul mufassirin yawancin malaman tafsiri abinda suke faɗa ba haka ba ne, amma kuma daga baya ya bi Abu Muslim al kuma Ibn Ashur ma shi ma ya zaɓi wannan tafsirin haka nan Ahmad Ahmad al-Maraghi tafsirin Maraghi shi ma ya karkata zuwa ga wannan tafsirin sauraka in ka kula a wannan tafsirin duka sai da suka mayar da kalmomi wajen guda biyar duk suka zama majazi duk suka basu tafi akan hakikaninsu ba suka kai zuwa mai da su ma'anarsu ta majazi kamar yadda shi kansa ibnu ashur ya yi tirafi kalmar basurtu ta koma maimakon na gani da ido na ta koma na fahimta wato na gano wato basurtu bi malam yamsuru bihi sun fassara cewa ya iya abin da basu iya ba ya iya kera kera dan maraki sauraka kalmar basar a nan maimakon su fassara ta da gani sai suka fassara ta da kwarewa wajen sana'anta wani abu saboda ka ya iya abin da ba su iya ba na kera dan maraki shine basartu mai malamiyar su kaga daga nan sun yi tawilin kalmar kalma ta farko sannan faqabattu ƙabda, yadda zahirin kalmar yake shine na damki abu ka damki abu a tafin hannunka shine ƙabda. ka cika tafin hannunka ka rufe da wani abu shi yake kira Kabda, a larabci shine damki guda ce danki guda to su sai suka fassara shi da dan takaitaccen ilimi wato na dan samu dan takilimi dan takaitacce don abin da aka ce ka rufe shi a tafin hannunka ana nufin ba yawa to kaga nan ma tawili ne sun mai da kalmar ta koma ma'anar ta majazi sannan atharin rasul suka ce athar ana ana nufin sunnarsa ko hadiyarsa ko iliminsa ko shari'arsa shi ma kaga wannan al'asali al'asali al'athar shine gurbi kamar yadda muka yi bayanin kalmar a baya ka taka sawu inda sawun ya bayyana a cikin rere ko ƙasa shi ake kira athar to ita ma sai suka canza ta ta koma ta koma ana nufin shari'a sannan ar-rasul sai suka mai da shi shi ne <clears throat> annabi musa alaihissalam sannan annabzuha ce shi ne watsi da karantarwar maimakon annabzu shi ne ilka'u mafiliyat asalin kalmar annab da larabci tana nufin abin da yake hannunka ka watsar da shi to sai suka ɗauke ta a ma'anar da ya watsi da harkar shari'ar da ya karanta ta annabi musa a.s. sannan cewa ka zalika sauwalat li nafsi haka raina ya kawata min wato ba abin da zan iya maka bayanin sa fiye da wannan ƙarshe a takaice kawai abin da zan gaya maka shine ni haka raina yake so kuma haka na yi. wannan shine abin da yake faɗa cikin gadara yake gaya wa annabi Musa alaihissalam da yake nuna cewa <coughs> wannan ta sa yawa daga cikin malamai suke cewa daman can ya shigo da wani mummunan nufi ne ba wai abin ne da yayi shi da rashin sani ba kamar yadda su waɗancan suke cewa ko cin ilimi yasa yayi ya yi a'a daman can ya shigo da wani abu a ransa shi yasa ƙarshe yake cewa kazalika sawwalat li nafsi haka kawai ni raina ya kawata ba kawai haka na ga dama in yi to kaga wannan magana ce ta gadara mutumin da zai yi kuskure ba zai zo yana bada uzuri kawai ce haka raina ya kayata ba in yi ba in ya faɗa ka to ya nuna cewa akwai wani abu a ransa daman can to bayan ya gama wannan sai annabi Musa salam ya gama jin abin daga bakinsa cewa gashe ga abin da yayi shi ne ya ce da shi ƙwale hayati an ta ƙula na misas wa inna laka mawa’idan lantun lafa وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا قال فاذهب fa inna laka fil hayati an taqula la misas annabi Musa ya ce to sai ka tafi tafi ka bani wuri fa inna laka fil hayati amma ka tabbatar da cewa a wannan rayuwa kana da sakamakon an taqula la sakamakon ka rika cewa la misasa wato kada a taɓa ni nima bazan taba kowa ba wa inna laka maw'idan kuma lalle kana da wani ƙayyadajjen lokaci lan nukhlafa wanda ba za a saba mana shi lan tukhlafa wanda ba za a saba maka shi ba wanzur ila ilahika allazi zalta alaiha akifan ka dube abin bautan nan naka wanda ka dukufa kana mai bautarsa lanuharriqannahu lalle tabbas zamu kona shi thumma lanansifannahu fil yammi nasfa kuma sannan lalle mu shekar da shi a cikin kogi wannan shi shine abinda annabi Musa alaihi ya gaya masa bayan ya gama jin abinda ya ji daga bakinsa ya yarda cewa shi ya yi wannan abu kuma daga dara yake magana cewa ya yi haka kuma yake so ya yi kuma ya yayi abinda yake so shi ne annabi Musa alaihi sai ya yake masa wannan hukunci yace to tunda da <clears throat> ka je ka taba abinda <clears throat> ba a baka damar tabawa ba da wannan ƙasa ko abin damƙa da iba ta ƙasar sawun kofatan jibrilu wa ya ka? na farko dai wani abu da ba sa ka ba <clears throat> sauraka ka taɓa wannan sannan kuma ka zo ka yi wannan abin da ka yi to fadhab sai ka fita ka ba mu guri ka rabu da mu ka ɓace mana da gani ba ma san mu ƙara ganinka a cikinmu sannan fa inna laka fil hayati kuma lalle tabbas kana da sakamako a rayuwar nan ta duniya wato matsawar kana da rai a nan duniya sakamakonka shine ka rika cewa la misasa ay la amassu wala umassu la amassu wala wala ni taba kowa ba kuma ni ma kada kowa ya taba ni saboda za zaka rika nesa nesa da mutane ba ka iya shiga mutane ba domin za ka kamu da cutar da ba za ka so a taɓa ka ba kai ma ba za ka so ka taɓa wani ba ba za ka rabu wani ba wani ba zai raɓe ka ba ka kaga ba zai yiwu ka zauna cikin jama'a ba kana ga jama'a kana ta guje musu da kaga mutum ya nufo ka sai kai ta lamisa sa sa kakka taba ni kakka taba ni kakka taba ni ba zan taba ka ba to kaga abin ya zama cuta ce mai wahalar sha'ani tunda cutar da ba za a taba ka ba kaga ai ko magani ma wannan ba za ta sa ba za ta tunda sai za a taba ka ba za a ba za ka za a maka magani ba a taba ka ba to ba ma ya so a matso inda yake saboda ka zama cikin jama'a ba zai yi masa ba ba zai taba shiga cikin jama'a ba ba zai taba shakuduwa da su ba ballantana ma har ya ci gaba da batar da mutane <clears throat> wannan ita ce ukubar da Allah subhanahu wataala ya kaddarar maka a bisa wannan batarwa da kaiwa banu Isra'ila alwahidi a cikin tafsirin tafsirinsa yana cewa magana ingantacciya dangane tafsirin wannan lamisasa, misasa shine annabi Musa a.s. ya yi masa wannan addu'a kuma ya zan zanci hukuncinsa saboda haka yi waye gari baya iya zama cikin jama'a sai dai ya shiga daji saboda haka ya shiga daji <clears throat> yana ta ɗirkaniya cikin namun daji da dabbobi babu wanda yake kusanta sai taɓa shi ma ba ya taba kowa a aqabahu bi zalika Allah ya masa uba da wannan saboda in ya gamu da mutum sai ce la misasa ay la taqrubuni wa la tamassuni kakka matso kusa da ni ma balle ka taba ni idan muka kula zamu ga annabi Musa alaihi salam lokacin da ya fuskanci Samiri bai wato bude mishi wuta ba yadda ya bude wa dan uwansa Haruna waka ga yadda dan uwan sauran a fisaci kama shi ya fusge shi ya ja kansa ya ja gemunsa amma shi kuma samiri sai bai masa haka ba me yasa bai masa irin abin da ya wa dan ba to wasu suka ce wannan yana ƙara tabbatarwa kamar ibnu ashur yana cewa wannan yana ƙara tabbatarwa cewa baya daga cikin banu isra'il baya daga cikin al'ummar banu isra'ila shi illa iyaka kawai ya saɗaɗo ya shigo cikinsu ne ya da awar ya yi imani amma ba da gaske ba shi annabi musa shi kuma alaihissalam an aika shi ne zuwa gabanin isra'ila da kuma fir'auna domin ya sako mutanen da suke tsaure yake rike da su na banu isra'ila sauran waɗanda ba banu isra'ila ba ba a wajabta musu bin shari'ar annabi musa alaihissalam ba in sun bi shari'ar sa abu ne mai kyau amma in ba su bi ba to ba shi da damar ya tilasta su ya ce sai sun bi to shi yasa abin da ya shafi banu isra'ila za mu ga annabi musa alaihissalam yana tsanantawa in ya ga abin da suka yi na kauce hanya to zai gaya musu magana ko da tana da kaushi wa innakum qaumun tajhalun ko mutane ne kun fiye jahilci kamar yadda ya wa dan uwansa haru amma shi wannan kasancewar baya daga cikin banu isra'ila sai ya zama shi mu'amalar zashi bai masa irin mu'amalar da ya musu ba sanan muka kula za mu ga hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya yanke wa su waɗannan da suka bauta ɗan maraƙi ba shi ne hukuncin da aka yanke wa shi wannan samiri ba duk da cewa shi ne umul abaisun komai amma su kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce idh qala musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu at-tawwabur rahim da Allah subhanahu ya tashi ba su abinda za su yi su tuba tunda bayan an yi wannan Annabi Musa alaihi salam sai ya ebi mutane 70 daga cikin wakilai waɗanda aka ce su ba su bauta wa waɗannan mariki ba shine faktara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyaya waɗannan saba'in ɗin su ne da su ne daga baya aka ba su umarnin cewa ya zo a gaya wa sauran mutane sauran waɗanda aka baro cewa ga abin da za su yi in suna so Allah ya fi musu laifin da suka yi shi ne Allah ya gaya mana itkala musa da kawai ya kawai innakum zalamtum anfusakum musa ya tara su ya ce to ya mutane na kun zalunci kanku kun cuci kanku bittikhadhikum al da kuka mayar da ɗan maraki abin bauta saboda kanku kuka zalunta to me za ku yi ku ku wanke kanku daga wannan tubu ila bariku, ku tuba zuwa ga Allah mahaliccinku wanda ya kagi halittarku ba wannan dan mariki da ku bauta ba wanda kun san ba shi yayi ku ba faqtulu anfusakum ku kashe kawunanku zalikum khairul lakum inda bariku. wannan shine alkhairi a wajen gare ku a wajen mahaliccinku inda kuna so ku samu wanyewa a gaban Allah to sai dai kun yi haka to anan ne aka umarce su su yi fada da juna Allah subhanahu wataala ya ba wa waɗanda ba su yi bautar ba damar kashe waɗanda suka yi bautar an ce an kashe mutum sun kai wajen dubu saba'in ka wannan shine shine abinda Allah ya musu hukunci da shi amma shi samiri wanda shi ne ya yi ƙage ma bautar gaba ɗaya sai annabi musa ce fadhab tafi ɓace min da gani iya hukuncin da aka yi masa shi ne a raba shi da jama'a a cire shi daga cikin al'umma tuna daman can baya daga cikinsu wannan shi zai tabbatar maka cewa baya cikinsu shi sauraka dokar da ta hau kansu shi ba za ta hau kansa ba an san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne aka aiko shi ga duk duniya kowa da kowa dole ya bi dokarsa da baki da fari da na nesa da na kusa amma banda shi dukkan wani annabi zuwa ga mutanensa kawai ake aiko shi wa kana annabi yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila an-nasi 'amma nabi ce kowane annabi zuwa ga mutanensa kadai ake aiko shi wanda Allah ya sifanta annabi Isa cewa rasulan ila bani Isra'il manzo ne zuwa bani Isra'il to da annabi Musa alaihi salam ba aika shi zuwa ga mutanen Samiri ba amma dai da ya shigo cikin su yace yayi imani ba za a hana shi karbar gaskiya ba don ita gaskiyar ana son ma a karbe ta koda ko baya cikin mutanen za a karbe shi kuma za a so a karantar da shi to sai da yazo da wannan laifi to dokar da za ta hau kan waɗancan shi ba ta hau kansa ba to wannan shine yasa ya kasance shi ya zama daban wato hukuncin da aka yi masa ya zama ya sha bamban da nasu kuma watakila Allah subhanahu wata'ala ya sanar da annabin Musa da watakila wani ya ce to me yasa ya kore shi ai da sai ya kyale shi watakila ya shiryu tunda dai yau da gobe ana tare ta yi abin da yake ji na, na, wannan gadara din da wannan mugun nufin da ya shigo da shi watakila Allah ya canza masa zuciya amma in aka riga aka kore shi shikenan an riga an raba shi da wannan shirya to tana yiwa ya kasance shi annabi Musa alayhis Allah ya sanar da shi cewa irin su samiri babu maganar gyaruwa tare da su ba za su gyaru ba ko me za a musu saboda kalmar azaba ta riga ta tabbata a kansu to kamar waɗanda Allah yake cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu kalimatu rabbika la yu'minu eh, walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim waɗanda suka wato kalmar ubangijinka ta cancanta a kansu ba za su taɓa yin imani ba kuma dukkan wata kalma ko dukkan wata aya da za ka zo musu da ita kowace hujja za ka zo musu da ita wale yana taita ladina utul kitab bi kulle ayatin mattabi'u qiblatak shi waɗannan duk irin hujjan ma da za a zo musu da ita ba za su sa su yarda ba to Allah subhanahu wataala rayuwa ya sanar da annabi Musa alaihi salam halin wannan wannan makirin mutum ko dai ta hanyar wa'i ko ta hanyar ilhama ubangiji ya sanar da shi wannan kamar mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam an fita yaki sabai suka ganshi yana ta yaki yana ta yaki ba ji ba gani ba tsoro baya ja da baya baya gudu sabai suka shiga yabansa suna ta yaba masa gani irin yadda yake nuna jarinta wajen bawa musulunci kariya annabi sai ce amma innahu min ahlin nar ce amma faɗan wuta ne fa hankalin sahabbai ya tashi wannan mutum mai irin wannan shaja'a mai sayar da ransa haka ɗan wuta ya zai je kai kansa halaka kuma abinda bai imani da shi ba ai dole da muka gan shi haka alamar ya imani da shi haka wasu suka ce sun sai sun gane ya labarin wannan mutum zai kare shi da suka yi tabinsa suka yi tabinsa suka same shi inda aka jijji masa rauni yana kwance kaci kaci cikin jini saboda haka da ya ji ciwo ya dame shi sai ya tashi ya ɗauki tsinin mashinsa ya caka mashin a ƙasa ya dira da cikinsa akan tsinin mashin mashinsa ya ƙarasa kansa a shi dama abin da ya fito da ci hamiya ce ta jahiliya ya fito kishi ne na jahiliya an zo ana yaƙar su haka kawai su kamar su a ce su za zo har gida a yaƙe su ba wai Allah da annabi ne ya sa ya fita ba kuma gashi ya kashe kansa wanda ya kashe kansa a musulunci kuma eh, wato wuta zai je Allah ya masa azaba da irin abin da ya kashe kansa ke to wataƙila shi ma wancan samiri da irin sani annabi musa Allah ya sanar da shi da irin munafukai da annabi sallallahu alaihi wa sallama eh, Allah ya sanar da su ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu daga cikin su sauraka suna nan tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama amma munafukai ne kuma duk abin da suke ji suke gani ayoyin da ake saukarwa a gaban su hadisan da suke ji suna fita daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ba sa <clears throat> wato sun yi imani ba Allah subhanahu wataala ya <clears throat> ya cire masa wato shi samiri ya cire masa dukkan wani ihsasi na al'uns wani abu da zai ji daɗin rayuwa ubangiji ya raba shi shi ya sa masa wasuwasi da hauka ya zama da ba ya iya shiga mutane shi kadai duk inda ya kuma ya ga wani ya matso shi to zai kama kururuwa yana ihu yana kakka taba ni kakka taba ni bazan taba ka kakka taba ni haka haka haka ya rayu har ya mutu suka ce la misasa sai kakka ma matso kusa da ni wala tamassuha bisu la taqtaribu ilayya bisu kan ma ku matso kusa da inda nake ku cutar da ni kuma sannan annabi Musa alaihi salam ya ga masa ba iya nan kawai abin zai tsaya ba wa inna laka maw'idan lan tukhlafa kana da wani kayyadajjen lokaci wanda ba za a saba maka ba wanda wanda za a zaka zaka zo wa Allah subhanahu wataala a wannan lokacin kuma ubangiji subhanahu wataala ya yi maka azaba azabar da ba za a saba ba lan tukhlafa ko lan tukhlifa akwai qira'a lan tukhlifa qira'a ibnu kathir da abu umar abu amr da yaqub tilan tukhlifa wato alkawarin da baka isa ka saba sa shine mutuwa idan ta zo ko ka ko ka so haka Allah subhanahu wataala zai karbi ranka kuma ka je ka iske wannan azabar da ubangiji subhanahu wataala zai maka to wannan ita ce ukubar da Allah subhanahu wataala ya kaddara wa shi wannan mutum a bisa wannan aika aika da yayi a cikin banu Isra'ila akwai kuma sannan annabi Musa alaihi salam ya nuna wa sauran babu isra'ila aya akan abin da ya zo musu da shi na bauta shine wannan dan baraki wanda insha Allah saboda muna so zamu ba wa malam dama ya dan ce mana wani abu kamar yadda ya saba haka zamu tsaya da karatun anan ba shi abun magana wal yatafaddal mashkuran من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين nabina muhammadin wala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah muna roƙonka wannan wata mai albarka iyayenmu da suke kwanciya cikin kabarin Allah karhance su ka yanta su a cikin wuta farin ciki da mutanen bauchi yayin da zamu shigo dokta zai shiga da mu shi muka gin da cijawa mutane wanda shekarunsu ya tafi bayan allah suna jira su zo saurai wannan tafsir mai albarka haka ne da talibin ilimi da yake bauchi ya ajiye nasa izo ikaru yadda manyan malamai in sun gan malamin da ya dara su shi su ajiye nasu su zo su karu yayin da sinkici ya je majina aminu sinkici lokacin bimbaz ana nuna, ana nuna masa banana saujiya ilimi da fasaha da tauhidi amma karatun da muhammad aminu sinkici ke yi a birnin majina masallaci shi ka gan duk manyan malamin na suna saurai suna ci don su karu wannan shine talibin ilimi zai huta wannan shine talibin ilimi zai karu wannan shi zai askaka masa hanya ji na iya shi ke wahar da mu shi ke cutanmu ji cewa ban da malami shi ne tashi hankali shi ka kike gai muna abubuwa ne bai dace ba muna abu kuma allah garin bauchi allah ya sa albarka ciki kuma wanda ya hada mu da ku a nan allah ubangi saka masa alheri kuma daga liman zuwa kwamici baki daya ba zan manta da ku da addu'anku ba allah ya hada mu a cika ajiyar tare abin da ya sana yi ishara wannan tafsirin da malam ya yi shi ba malamai sun fara ba aya a cikin kur'ani da ba zai kasar da talibi kama wani ayan ba duk wace hanyar ka fita duk tafsirin da ya fita kana da wani abin da zaka yi cewa ba haka ta ayan kifkata ba ta tafsirin farko da tafsirin na biyu sai karshe malam yayi khulasa she mana irin taliban ilimi bai ringa yayi mana da magana ba ya kora ya shuru shiru bai ce mara komai ba don ka fassara fassaran farko a ce an rasul na shi ne mala'ikan jibrilu yaushe sami ne sai mala'ikan jibrilu wa ya gaya masa mala'ikan jibrilu ya hau doki Qur'an dai ba yi nuna ce hau doki ba wace doki ya hau doki wace launi ina ya taka me hada wajen ruwa kuma da wajen waje kai shi ka ka yi har ka zo ka gashi kai bacci in ba ka koma wancan mangan ka fassara shi ka kare wasu lafazin arabiya to ina zaka samu wannan karatun arhaka wani ina gengeni ma bai zai wannan karatun yau karatun shekara ne aka yi maku yau Allah wallahi zaka duka gari ka je wannan karatun ya kasa da talibai ilimi duk tauhidin ka da hadisin ka in ka zo shi kai ina ka wuce shi ka bi philosopher ka bi a haike to mata eh ba zaka iya ba karatu ne an ka kawo shi gaba da baya bayan da kana da mafita masu tafsiri sun zo su yi kokarin su ko ta ina akwai kaya bayan da zaka yi tamu da ya zo ya yi kokari ya koro duk manyan malamai abin da suka kawo waɗannan da asar ne ibn abbas shi koro mangan kuma na malamai wanda ko da sun kare arabiya dole su ma shi sauraren su a san mafita to wannan shi yasa kake gan mutum daya zai taso daga madina ije misra ya karbi hadisi ta yanzu ga arha an koro makwa hara a can birnin bauchi an zo maku fuskanin magrib da lasar an baka ilmi a rahaba tare da ka ba da naira biyar ba malam allah ban shi jika iyayen namu da kai baki daya allah shi zai saka ma ni abinda nake wasiya baki daya ruku na san dai malam ya zama dambocin da akwai national da kun bashi macincini na ku ne cikin ku ne amma duk da haku da mutuncinsa shine sada a gare mu eh, ina maimaitawa da dimanin jafari bin duniya da ban samu dokta sani a birnin kano ba da zan bar garin na faɗa wannan har ila yau shi baya wasa akan karatun karatun ilimi da gaske ke yi mu Allah albarka rayuwansa ma duk abin da zai kawo rabuwan kai da rashin hankali an laikare kare mu kage waɗannan ayan in ka duba abin da annabi harun yake fada baya so yana ganin musa cewa duk ligiman da ya bar samiru ya sami ma raba su ina tsoro kar a ji cewa ya raba kan bani isra'il rabuwan kai ba karbuta shi hankali ba ne ga annabi harun annabi ne amma ya ki ja da samiru don kara na musa ya zo ya ce an raba kan mutane mu raba kan mutane neman sabuki in dai haɗin kai ba zai taimake mu ba wala rabu hankali ba zai haɗa kan mu ba sannan ganin yadda muna alfahar da wannan makaranta a nan da wannan masallacin da taliban ilim da liman da sauran 'yan matasa haɗa kanku da kuke da shi a bauchi shi sa ci ganguna ci gaba wallahi ko yana da nasa kai kai na talibin ilimi dan hasalan da muke da shi dan wanka Allah ya sa yana karanta kana jin haushi to ya ka yi to amma kayan kura shi ne fi maka alheri haɗa kanku shi suka gigan bauchi ana ci gaba ana samu haɗin kai wannan shine kuma abin da za ku samu na rayuwa mai albarka in za mu da mangana da yawa shi dai wannan karatun ne da abin da muke bukata duk hanyoyin da za a isa da sakon ɗaliban ilimi suna a wannan karatun in kana kano shi ka gan cewa kano ake karatun da lokacin da ake sa shi barkatai da shi da tafsir ma jafar gashi ga kano suka ce can ake yin sa to akwai ta hanyar da za ku samu zuwa har lagos inda akwai rajiyo ne daga zuwa bauchi daga zuwa har eh, sokoto saboda ba abin da zai ke ci al'umma yanzu shi ilimi mai albarka duk legima zagin cin mutane cin mutunci mutane da ligima wallahi ba abin zai fito cikin al'umma fitinan boko haram da fitinan shi'a da ficinan wahadatu ujujiya da fitinan yan siyasa shi ilimi mai albarka wallahi shi ilmi albarka sauraka duk wanda yake da dan kuɗi idan yi kokari gancewa cewa wajen rajiyo isaka wajen rajiyo da babu a nan muna da rajiyo kiran rajiyo a gombe muna da wadana wuraren asa don jama'an da suke kawai su karu fulani da suke kawai suna rata rajiyo su karu wannan ilmi don malam baya kawo kalmomin da eh, wanda bai yi karatu zai gane ba zai gane ko ake yi wannan n'a abin da zan kara na gani wannan shekarar ke mara guda biyu tun da bara an ji fada ko ma Allah lissa albarka ciki ya da karatu yana da amfani ne ya da karatu yana da amfani ne wata nan muna harami ana karatu semi na ba da karatu shi wani ba kawai ya tashi na raba ruwa zanzam ina bayarwa a shewa semi ne an sai na tare da shi yayin da aka gama shekirau shi ya ce miya ko yana karatu kai kana raba ruwa kana ba ruwa ya ba na fahimta abin da kake cewa amma ni man na so ne a sa ni a cikin jama'a na da lada shi sa nake ba masu zauna ba su ruwa su ji kishin ruwa su ji su ma su ji cewa ni man na taimakawa kagan jama'a masha Allah da aka haɗu a nan kowai kokarin gan ya isa da wannan karatun domin samu lada a wurin Allah ba abin da zamu ce shi mu tafassul da wannan karatun Qur'an da malai yake yi Allah mu zaman lafiya kasan abubuwan da yake faruwa daga zamfara da kasina da sauran wurare da zuba da gini muna tawassuli wannan karatun da malaki da sunaye Allah da wannan karatun da wannan wata mai albarka shugaban kasa Allah ya bashi bitanan saliha da zai isamu dama kula da kasan nan yadda aka zabe shi Allah ya sa ya ci nasara rayuwarsa kuma mu da aka zaba muna roko Allah Allah kama su Allah shirye su su gan cewa Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama kuma zai tambaye su masu sauran talibin ilimi za su karu bambanci da kasan sojiya kenan kasan sojiya kamar yadda malam ya kai a nan na gida za a gan can yadda suka kai sarakuna na da takuwa da kafan suke zuwa wajen malaman su nemi shawara gunsu amma nan wani ya taba zama dipci man ya gan ka ce ustaz zai wuce sa ba shi da ka saboda kai ustaz ba gidaje da shi babban mutum ne to karatun shi na amfanin ruhin addinin allah ubangi samu dace muna roƙo allah wannan ramadan mai albarka ya allah na'am zai musulinta to masha to bismillah tashi malam ina jin hausa ina jin to kana suka shiga musulunci ne mutum na ne kai a nan kake a nan boci kake to ba laifi za mu sa maka wata kalmomi ka fada abin da muke cewa yau ba ka samu farin ciki tun da Allah ya ce kan ba yau ba duk farin cikin duniya yau ne ka hada ka ce a shahadu, an la ilaha Allah ilallah Allah wa ashahadu wa ashahadu anna muhammadan anna muhammadan abduhu abduhu wa rasulu wa rasulu ya sunanka sunanka na da joshua joshua joshua a ah, zaka canja shi ne bai kake so na cika jini na jibril jibril ko da kyau yanzu muke ta Allah ya sa albarka da yanzu dan Allah a nemo ilimi ko a yi kokari a fahimci ka samu rabo da baka taba samun shi albarka Allah ya sa mu hada ku da ku baki da ya cika aljanna Allah ya sa albarka to sai ka je a nuna ma inda zaka yi wanka sai a nuna kai sallah gobe ka tashi da azumi ko Allah ya sa albarka na san akwai yan takifi suna za su rike ka yanzu su koya maka komi kwakwam Allah ya sa akwai yan dawa Allah ya sa albarka ciki na gani saboda lokaci ya kure zabe da aka yi nan kuma mun ji lagibin Allah bangi kwanta da hankalin ku abinda Allah ya yi Allah ya zabu mana mafi alhira rayuwa Allah ya sa cika da imani malam liman kuma muna maka addu'a da yan kwamci baki daya da rukun da kuke ma malamin malam dr sani an laisa gama karatun lafiya an laisa albarka rayuwa wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin